الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين باحك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيق بنكرة تمو na littafin sharh na imamu albarbahari Allah ya ji kansa da rahama muna nan a shafi na sha bakwai inda za mu tashi a sakara ta kusa da ta ƙarshe cikin wannan shafi ko? mala yake cewa wa'alam kuma ka sani rahimakallahu Allah ya ji kanka da rahama أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل حقيقة babu biyayya ga wani mutum a abin da yake saɓan Allah mai girma da buwaya wannan gaba ta samo asali daga hadisin da imam bukhari rawaita wanda karbo daga sahabin annabi aliyu dan abi talib Allah ya da shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah inna ta'atu fi ma'ru ma'ana babu biyayya ga wani mutum a abin da yake saban Allah ne hakika kadai ana biyayya ne a abin da yake na kirki a shari'a oh. wanda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun taɓa yin tafiya tare da shugabancin ɗaya daga cikin sahabbai da aka shugabantar a kansu mai zai faru sai sa aka hura aka, tattara wato kirare aka hura wuta sai ya ce su shiga ciki tunda a musulunci ya ce a biyayya ga shugaba sai suka ce to ai gudun shiga wutar ne yasa suka masalinta kuma ya za su shige ta suna musulunci saboda haka sai ba su bi shi akan wannan tsari ba wanda ke tabbatar mana cewar ba abin bawa abin da yake saban Allah so da haka abin da bawa izo da shi inda har ya ci karo doka Allah da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a wance kali da abin da yake na Allah da manzo a kama na waninsu to shine mala ya gaya mana ciro daga cikin kudiri na musulmin kwarai isa a ransa cewa duk abin da zai yi idan ya zama saɓo ne wani ya umarce shi da yin sa to ba zai bi wannan wanda ya umarce shi da sabon ba zai bi abin da Allah yake bukata ne bisa kurwa manzo sallallahu alaihi wasallam sannan mala yake ci gaba da cewa wa man kana min ahlil islami wanda duk ya kasance daga cikin musulmai fala tashhad lahu bi amali khairin kada kai masa shaida da samun aljanna saboda wani aikin kirki da yake cewa na ai dan aljanna ba kai ba wannan wala sharrin haka kuma kada kai masa shaida da shiga wuta saboda wani aikin sharri da iki ka cewa da ai dan wuta ne kai ka ce Allah ya tsinkayar da kai da makomarsa mala yake cewa fa innaka la tadri bima yuhtamu la yace saboda baka da masaniyar dame za a cika rayuwar wannan bawa na aiki baka san da mai rayuwarsa za ta kare ba da bin Allah ya kare rayuwarsa ta duniya ko da saba masa ya tuba daga saban da yake Allah ya karɓi tubansa ko bai tuba ba baka san haka ba tarju lahu kai dai za ka masa fatan alkhairi da sa rai da samun aljanna wata khafu alaihi kuma ka jiya masa tsoron abin da iya wa Allah na sabo wala tadri ma yasbiqu lahu inda al baka da masaniyar meye zai rigaya ga wannan wato bawa lokacin mutuwa tsakanin abin da ya shafi alkhairi ko shari baka san wanda zai rinjaye ba ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya kadaita da sanin abin da irin jaya na alkhairi ko na sharri game da bawansa a lokacin mutuwa amma bayi ba su da ikon wani sau da haka la ma yasbiqu lahu inda ila Allah minan nadab baka da masaniyar abin da ya rinjaya yayin mutuwarsa zuwa ga Allah na abin da ya shafi da na sani kan abin da ina ba da ka da masaniya to da muka kalli wannan abin da mala yake sanar da mu hukunci a kan ƙarshen al'amarin bayi ba na bawa ba ne Allah ne yake da ikon wannan iyakacin abin da za ka yi kawai wanda ka ga yana aikin kirki ka masa fatan alkhairi da dacen samun aljannar ubangiji wanda ka ga yana yin abubuwa na sharri ka jiye masa tsoron fadawa azabar ubangiji tare da kyautata masa zaton da yiwuwar kuma isha gurin ubangiji to wannan shine salon da ya kamata bawa yi a tsakaninsa da bayi wa ma ahdatha Allah fi zalika alwaqti kuma baka da masaniyar me Allah ya farar a daidai wannan lokaci da bawa zai mutu idza mata alal islami idan ya zama ya mutu akan musulunci baka sani ba komai laifinsa baka da masaniyar a lokacin mutuwarsa ya mutu akan musulunci ko bai mutu akan musulunci ba ka sani ba tarju lahu rahmatallah kai dai kai masa fatan samun rahma ubangiji ka ƙaunata masa haka wa takhafu alaihi dhunubahu ka jiya masa kuma zunubansa da ike ka je masa tsoron zunubansa da ike yi kada sa ya samu dalilin halakarsa wa ma min dhanbin illa walil abdi minhu tawbatu ka sani babu wani laifi daga cikin laifukan da bayan suke face bawa yana damar ya tuba Allah ya karɓi tuban sa kai ga lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya je dubiyar dan bayahudan nan yake cewa da shi ka masalinta sai ya dubi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dubi babansa baban ya ce ka bi baban alƙasim saboda haka da manzo masa kalmar shahada ya karba kaga irin wannan in ba da dace aka yi ba irin wannan ta faru kana gurin kai a sanin da kai masa arne ne dan arne ko ka ce ba yahudi ne dan ba yahudi ko da za a tambaye ka wannan nan dan gidan arnan nan ko kuma dan gidan ba yahudi nan ya ta ai duk kai ya tsiya ce an gane ko arne ne dan gidan arne ya mutu sai ka tuka cewa Allah ƙara nauyin ƙasa ƙarshen ta ko to amma wannan da ya faru a gaban manzo a gaban sahabbai kaga Allah subhanahu wata'ala ya bayyana da wannan dan bayi su zama cikin taka tsantsan cewar to in ba wanda kaga ya cika akan wato turba ta rashin bin tsarin Allah ba ƙwalo-ƙwalo a sarari to ba kai ba yanke mutum cewar dan wutan ne ko kuma ya mutu arne sai in abin da ya bayyana gare ka karara ya mutu yana abin da yake na arnancin musamman da wanda zaka ga cewar irin abin da ya faru dai har wai a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam na baffansa Abu Talib cewar ya faɗi kalma shahada ita ce kalmar da zai iya gaba tsayawa gaban Allah subhanahu wata'ala ya cece shi da ita cewar ai ya faɗi kalmar Allah ya musulunta ka ƙarshe cewa shi na kan abin da mahaifinsa ya tafi a kai shi ne abdul muttalib na rashin bin tsarin Allah da rayuwa irin ta maguzanci kaga wannan ya fito fili ba yadda ka iya so da wanda nassi ya bayyana gare shi ya tafi akan wata turba ba ta musulunci ba karara to wannan ba za ka ce eh ba za ka iya yanke masa da tafiya wuta ba za ka iya yanke cirwa ne dan wuta ne sakamakon abin da ya tabbata na hadisi kaza kaza kowa ne dan wuta ne sakamakon abin da ya tabbata na aya da take cewa ka irin su fir'auna irin su hamana ko wannan baka da tantama irin su abu lahab tabbat ya da abu lahabi wa tabba to wanda nassi ya tabbata a kan batansa da kafircinsa to wannan za ka tabbatar masa wanda kuma nassi bai tabbata a kai ba to kai ma za ka zama tsakanin jiya masa tsoron laifinsa ya zama dalilin halakarsa da kuma yi masa fatan abin da yana aikin kirki ya zama dalilin tsirarsa da kubutarsa to haka ake so ka zama baina baina sai ka kubuta baka jefa kanka cikin matsala akan wani ba an fahimta ku to saboda haka bayanin na mala ina gaya mana dai cewar ana la'akari ne da abin da bawa ya cika da shi sanin kuma mai bawa ya cika da shi a haƙiƙanin gaskiya abu ne da ya shafi ubangiji ikaɗaita da shi sai kun waɗanda Allah ya tsinkayar da bayi akan abin da suka cika aka an gane ku haka kuma a ranar alkiyama kan wannan za a tashi ba annabi yake cewa yi ba aka kullu abdin alama mata alai za a tashi kowane bawa ranar a kan abin da ya mutu yana yi wannan abin na ƙarshe da ka tafi da shi da shi za a tashi ka shi za a yi ma hukunci da shi haka kuma ya tabbata a hadisi na eh, imamul bukhari da muslim cewar kowane ɗaya daga cikin bayi yakan yi aiki irin aikin 'yan aljanna har ya zama tsakaninsa da shigar tafiye fi kamar tazarar sangalin hannu ba sai abin da aka zartar masa na ƙaddara na rubutun alƙalamin abin da ubangiji ya hukunta masa irin jaye shi sai kwatsa mai kama yin aiki irin aikin yan wuta a yana dab da mutuwa ina mutuwa sai tafi wuta kuma bawa yakan zama ina aiki irin aikin yan wuta ya zama tsakaninsa da shiga cikin ta bai fi tazarar sangalin hannu ba kwatsam sai ya rike da yin aikin wuta a yana gab da mutuwa ya mutu akan yin wannan aikin na yan wuta kuma ya tafi wuta Da kun wannan sai ke nuna mana cewa da abin da ka cika da shi da shi ake la'akari kamar da wancan hadisin ma kuma yake cewa za a tashi ba akan abin da ya mutu yana yi so da to sanin takamaiman abin da wane ya cika da shi Allah ne yake banta da wannan sai abin da ba a rasa ba ɗaiɗe ku da yake bayyana ubangiji in ya so ya bayyana wane an ga ya mutu a kanka kuma ko shi ba za ka iya yankewa haƙiƙa bisa ƙaƙƙarfan wato anin zato da tabbaci na cewar eh wani dan wuta ne ko dan aljanna saboda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan ta faru sahabin da aka ana tafiya yaƙi da shi amma kuma me zai faru sahabai suna cewa ka wane ai dan aljanna ne manzo ce na dan wuta ne dan wuta ne ai abin da ya sata na mayafi a yaƙi kafin a raba ganima ina nan yana cin wuta a jikinsa bai daina ci ba kaga su abin da suka gani a fili an tafi yaƙi da shi amma sun san yayi sata ba su sani ba to saboda haka saboda irin wannan mala yake gaya mana cewa abin da ake so kundurin mumini ga 'yan uwansa musulmai kyautata zaton abin da suke na alkhairi irin jaya su dace da rahama ubangiji amma ba yanke musu batake cewa na ya tafi aljanna irin yadda za ga yanzu ana yi sai tafi kan kabari an binne mutum sai sa shahidi wani har ma an yanke masa da shahada shahidi wani shahidi wani yana nan a cikin makabartun ba iyaka to nan ganganci ne ba daidai bane a musulunci irin wani muka kai karshe sai mu sa tambayoyin ko to wannan kenan sannan bayan haka mala ya ci gaba da cewa mu haƙƙun. jefe wanda ilefin zina bayan zama magidanci mai aure ya san mai rayuwa aure bayan zamansa ba zawari tun da ya riga ya yi aure to jefe shi bayan dalilan da suke iya sa a tabbatar da hukunci a kansa sun tabbata haƙƙun nauyi ne da musulunci izartar da shi a kan shugaban musulmi a aiwatar da shi ga wannan musulmin da izinar a tara al'ummar musulmi a sanar da su sakamakon wane ya yi zina da wance yana da aure ko ya taɓa yin aure da shaidu da suka tabbatar wane da wane ko shi kansa da ya iƙirari i kawo kansa don a tsarkake shi saboda faɗin Allah kaza a shehu wa shekhatu ya farji farjumuhum albatta A da aka shafe karatunta amma hukuncin tana nan da kuma abin da ya tabbata na manzo ya jefe waɗanda suka yi zina suna da aure a lokacin rayuwarsa gini akan wannan za mu umarce ku da cewar a jefe shi har imatu sai a gabatar da shi ga al'ummar musulmi a jefe shi imatu to wannan abu ne da ya kamata ka kudurce a ranka haka iki shi yasa mala ya kawo shi anan amma in kana neman hukunci kuncin abin da ya shafi rajen ai a fiqh za ka same shi na hadisi da suke bayanin hukunce hukunci amma shi ya kawo shi a nan da ya gaya maka ina daga cikin abin da ake bukata ka kudurce a rai cewar hakan shine abin yi shine tete kada ka tashi da aƙida wasu ce ai musulunci ya zo da a kashe wanda suka yi zina in haka za a yi kaga shi an karar da shi an kashe shi an rage wa kai karfi da yawa tunani irin na banza na wofi to kakka zama cikin irin waɗan shi ne sa mala ya kashi cikin walmasu alal sunnatu mala ya ce shafa akan huffi biyu sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce cewar wato ani idan mutum yana alwala yayi ya gama ya kai ƙarshe to in ya sanya huffi biyu a ƙafarsa ma'ana huffin ƙafar dama da ta hagu alwala ta sake kama shi zai yi to yana da iko da dama ta iya shafa akan wannan huffi saman ba ƙasansa ba alwalarsa kuma ta yi ina da yini da dare ɗaya idan yana mazaunin gari yana da yini uku da daransu idan yana matafi kamar da ya tabbata a hadisi to wannan ka yadda da haka ka sa a ranka ina daga cikin ƙudurin musulunci aƙida ce tabbata akan haka aiwatarwa kuma a aikace aiki ne da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam lalle ka kudurce hakan ya tabbata akwai shi kuma yin sa a lokacin gudanarwa ka kwaikwayi manzo ka yi aiki da koyarwarsa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an gane ku sannan ya ci gaba da cewa wata taqsiru salati fi safari sunnatu har wa yau takaita sallah a yi ta raka'a biyu idan tana mai raka'a hudu irin a zahar la'asar isha'i fi safari a lokacin tafiya sunnatu shi ma kowarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ƙudiri ne da kuma da ya kamata ka sa shi a ranka cewar hakan ya tabbata hakan shine tete ya kawo matsalar shafa akan huffi biyu a matsayin aƙida ce saboda rafida sun saba wa ahlu sunna kai. ahlu sunna suna kan abin da manzo yake kai baya yin shafa a kan kafafuwansa zalla a lokacin alwala sai dai idan ya sanya huffi biyu to haka kuma wanda ya sanya safa biyu ko ya sanya takalmi biyu buƙatar alwala zai maimaita ta kama shi to zai iya yin shafa a kan biyunsa ko takalmi biyunsa ko safarsa musamman yanzu misali da ake samun kai a yanayin an yi takalmin sojoji soja ya sa takalmi suna tsaka da yaki ko an sa su tsaron wani guri da ba a san gitta wasu daga gurin to irin wannan lallai zamanto cewar suna da ilimin wannan hukuncin ta yadda ta yadda idan wato ainihin buƙatar yin shafar ta kama si ba tare da sun ji a rai ko damuwa ba hmm. a suna da masaniya cewar eh, addini ya ba su damar yin haka to wannan yana daga cikin abin da yasa malam ya kawo dan a ƙaru da wannan ilimin kuma a ƙudurce cewar hakan da ake daidai ake sannan kuma bayan haka ya ka maganar karɓar takaita yin sallah raka'a biyu a mai hurhudu domin shine abin da ya fi cewar ka zama mai karɓar sauƙin da musulunci ya yi maka mai aiki da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fifita to wannan yana daga cikin kudiri na musulunci yana daga cikin kudiri na imani amma ba dan yana nufin cewa lalle a rayuwarka sai ka yi shafa akan huffi biyu dole ba ba dan yana nufin lalle a rayuwarka tilas dole sai ka yi wato ainihin eh, takaita adadin raka'o'in sallah ba a lokacin da kake halin tafiya a'a wannan shine abin da yafi karɓar rangume da saukin da musulunci amma da za ka rayu kwata-kwata baka yi ƙasar ba a duk inda aka ce ayi da za ka rayu kwata-kwata baka yi shafa akan hufi biyu ba dan baka ƙudirce falalarsu da tabbacinsu ba to wannan baka yi sabo ba kawai sai da ce ka ki karɓar saukin da aka maka an fahimta ko to wannan shine yasa malai ya kawo shi a wannan babu cewar wanda ya tafi akan cewar ba za a yi shafa akan huffi biyu ba ko kuma shafa akan kafa za a riƙa yi ba akan huffi biyu ba da wanda ya tafi akan cewar shi ba za a yi ƙasaru ba abin da aka sani sallah cikakkiya yake ɗaukan cewa tauyewa ne ragya ce a yi biyun to wanda ya tafi akan wannan ƙudurin to zai iya zama ya saba da turba ta ƙuduri na addinin musulunci na kudu an fahimta ko amma asalin matsalolin an fi samun su akan abin da ya shafi hukunce hukunce na fiƙo na shari'a amma ta inda za su shigo nan ta bangaren kudurin mala ya ce wasu mafi safari yin azumi a cikin halin tafiya man sha a sama hukuncinsa wanda ya so ya yi azumi a halin tafiya tafiyarsa in ya ga yana da karfi da ikon da zai iya yin azumi bai galabaita ba sannan ya ci gaba da cewa wa man sha'a akhbara wanda kuma iso ya ci gaba da ci da shan sa yin azumi a halin tafiya Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cewar ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin amma sai ce faman tawwa khairan fa huwa khairul lak wa an tasumu khairul lak ku yi azumin shi ya fi idan wato ani kuna cikin halin tafiya kuka wato ainihin sha to idan za a rama ku rama din ku yi azumin shi ya fi a kan ku yi ciyarwa amma a halin tafiyar Allah yake cewa akwai dama amma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyam wanda yake bai da lafiya ko kuma yana cikin halin tafiya daga cikin ku ya ci ya sha a tafiyar tasa ya mayar da abin da ya ce sha fi ayyamin ukhar a wasu kwanakin daba su da ga aya ta tabbatar da cewar an maka rangwame da sauƙin ka ci ka sha a halin tafiya to abin da kuma ya faru a lokacin manzo tsakanin da sabai na suna yin tafiya wasu suna azumi wasu na ci suna sha manzo bai aibata ko sahabbai ba su aibata wanda ya ci ba haka kuma ba aibata wanda ya sha ba to wannan sai yake nuna cewar akwai dama mai karfin hali da juriyar da zai iya yi ba tare da ya sha ba ya yi wanda kuma ya gaba da juriya da zai iya hada azumi da tafiya ya ce ya sha daga bayan rana to ne sai ya ɗauki wannan ci to wannan ita ce mas'alar da tafi a tabbata a kanta a ƙudurci haka kada a zo a riƙa gaya wa wanda ya azumi maganar da za ta jawo saɓani tsakanin musulmi Da rashin fahimtar juna wanda ya ba zai riƙa ragwaye kawai azumi ma ana tafiya sun kasa ba shi kuma wanda wato ana yake ce sha ba zai riƙa marasa karɓar sauƙi yan tsanani 'yan zafin kan addini an fahimta a ka a samu irin wannan hikimar zuwa da irin wannan a babin aƙida ke ka kudarci cewar wannan ɗin duk wanda aka ya tabbata an yi daidai kada ya zama dalilin saɓani tsakanin al'ummar musulmi sannan mala ya ci gaba cewa wala a sa bisalati fi sarawil babu laifi a yi sallah ana sanye da wanduna Allah ya ce ya bani adama ko na takun inda kulle masjid ya ku mutane ku ci kwalliyar ku a yayin kowace sallah sai malamai suka ce to a samar da sutura ta tilas dole za ta rufe tsaraici a ƙara da wacce za ta ƙara kamala da cika to da haka to mafi karanci ka samar da sutura da za ta rufe maka tsiraicin da za ka iya fuskantar ubangijinka ka gana da shi in ka sa wandon da ya rufe maka cibiya ka ɗauro shi a ciki ya haura cibiya ya kuma wato ainihin kai gwiwa in kai sallah haka sallar ka ta yi amma mafi cika manzo ya ce kada ɗayan ku ya sallah babu wani abu a kan kafaɗinsa an fahimta ku to sai mana ya kawo wannan ababin aƙida ka kudurta cewar in mutum ya sallah sanye da wando da ya rufe masa tsaraicin da zai iya fuskantar ubangiji da shi dan bai sanya wani abu a kafadarsa ba sallarsa ta yi kakka zama ciki masu cewa a su dai su manzo abin aka sani zani da mayan an gane ko to a ɗauka cewar wannan ɗin ma akwai shi ya tabbata manzo ya sanya wando kuma sutura da bawa mumini ke sawa ina sa wacce idan buƙatar ya gana da ubangijinsa ta kama zai gana da shi ne to da haka ana iya yin sallah da wando inda an rufe tsiraici mafi munin tsiraici amma mafi cikar sutura a lokacin ibadar sallah ya zama hakka faɗinka suna rufe an fahimta ku mala ya ci gaba da cewa wani faƙo munafurci na ƙudiri an to islam shine ka bayyanar da musulunci ga abokan zamanka na musulunci wato tukhfiyal kufra ka kuma ɓoye kafirci a wani bugun na wannan littafi ya ƙara da biddamir wato tukhfiyal kufra biddamiri ka kuma ɓoye kafirci a zuci to wannan magana da malam ya faɗa malamai suke cewa ta samo asali ne daga faɗin Allah subhanahu ta'ala wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum daga cikin mutane a wanda suke cewa sun ba da gaskiya da Allah sun ba da gaskiya da ranar lahira abin amma ya tsaya ya fata baki abin da ya fito fili ya bayyana bai kai zuci ba shi yasa sai Allah ya ce wa ma hum magana ta gaskiya su ba mu'mini bane munafukai ne so da to munafurci babban mai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ya jaza wa mutum tabbata a ƙarƙashin wuta ranar alkiyama innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to shi ne ƙudiri ma'ana munafurci na ƙudiri wanda aka kullace kafirci a zuci aka bayyana da musulunci a gabbai da harshe to wannan shine munafircin da ke fitar da mutum daga musulunci to mala yace yin wannan shi ake kira da munafurci na kuduri mafi girman munafirci amma akwai kuma munafirci na aiki shi kuma wannan baya fitar da mutum daga musulunci sai dai yana tawayar imani manzo yake cewa abubuwa hudu wanda yake da su duka ya tabbata munafiki tsantsa wanda kuma yake fito da ɗaya daga cikin sifofin to ya yakici ko ya ɗosani wata ta'ada daga cikin ta'adar munafurci manzo yake cewa abubuwan su ne idan mutum ya magana ya karya in yi alkawari ya saba in aka amince masa ya yi ha'inci in faɗa ya haɗa shi da ɗan uwansa musulmi ya ƙi rabuwa to wanda yake da wannan sukofin duka a tare da shi to ka raba biyu ka raba ɗaya biyu munafiki ne a gwaro amma wanda iya kici ɗaya daga ciki ike yi ko wasu biyu daga ciki ike yi to ya dosa wani sashi na ɗabi'un munafukai yana yi kenan wannan ba za ka ce duk mutane munafukai ba kana dafa munafircin sun kafarta don suna karya ko kuma don waninsu yana karya alkawari ko don waninsu yana kin rabuwan na faɗa a sai dai ka ce ewa eh, ne ina karamin munafirci domin ya sufuri da sufufin munafukai duk da yana cikin musulunci to ya kawo wannan dan ka kudurta cewar yan uwanka musulmi masu yin saban ƙarya ko masu yin saban ƙarya alkawari suna nan a musulunci amma masu sabo ne masu raunin imani an fahimta ko to rashin fahimtar wannan shi yake sa ka zo kai ta fitar da mutane daga cikin musulunci da mutum ya buɗi baki sai ce waɗannan shugaban na munafukan banza munafukan yafi marasa alkawari ai kakka ba kakka da rage wannan aka tashi alkiyama in ba gansu layin su fir'auna ba to sai dai wani ikon Allah haka za ka ji wani maganganun ya saki jiki ina jin cewa shi ya sha wani ne bai sha ba to ganganci ne su da to mala yake gaya mana cewar a'a munafurcin zuci shine ikan fitar da mutum daga musulunci ya zama kafiri amma munafircin aiki wannan sai dai ka zama mai sabo amma ba za a lissafa ka cikin waɗanda suka kafarta ko munafukan da za su tabbata a ƙarƙashin wuta mala ya ci gaba da cewa wa'alam anna duniya daru imanin wa islami kuma ka sani ita duniya nan da kake gani gidan imani ne da ayyukan musulunci ma'ana gidan fafata aiki ce aiki ce ita duniya a nan ake samun guzurin lahira ta salon ka yi imani ka yi ayyukan musulunci mala ya ce fa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama fiha mu'minuna muslimuna al'ummar annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi a cikin duniya za ka tarar da su wasunsu muminai ne imani ya yi ƙarfi a cikin zukatansu ɓangaren ƙudiri musulmuna kuma masu ayyuka na fili ne a jajirce suke a tsaye suke da yin wannan to wasunsu imani ya fi ƙarfi tare da su wasu kuma musulunci ne suka takaita a kai imanin da akwai shi amma bai yi ƙarfin na waɗancan ba fi a haka mihim musulmai ne su muminai ne su a hukunce hukuncensu abinda musulunci ya tsara shi suke tafiya a kai shi suke yi wa mawarithihim da harka abin da ya shafi gadon su in ka mutu kana musulmi babanka yana musulmi za su tabbatar da akwai gado kuma za su ba da gadon nan yadda musulunci ya shimfiɗa kan wannan tsarin suke wadda ba ihihim kuma suna kan cewar akwai halaccin cin yankansu musulmi zai yanka abu ka ci za ka yanka ya ci A kan wannan musulmi suke an fahimta ko kaga kenan a zo a waye gari wani ce a ah, ai baya cin yankan suwa ne tare suna kalmar shahada suna yin sallah suna azumi suna zakka da su ake hajji in ka kuskura ka ce wani daga cikin su arne to ba shi ba kai ina sallar gawa duk abin da ka sani musulunci su ike ka ce yayi yanka ba za ka ci ba to wannan ka tashi da kan koyarwa addinin musulunci abinda ake so ka kudarci a ranka za ka iya cin abin da musulmi yanka an fahimta ko amma ka fuskanci wani mutum takamaimai ka ayyana shi da cewar ai mashiriki ne kuma in yanka ba za ka ci ba ba tare da ka tabbatar masa da hujjojin da babu wasu abubuwa da ka iya hana shi fahimta da karɓa ba to akwai ganganci to a nan cewar halaccin cin yankan musulmi akwai ayar tabbatar cewa kuma kana iya cin yankan ahlul kitabi an gane ko wa ta'amul ladina utul kitaba to a nan karkashin sa malamai suka ce in suka yanka ana iya ci sau da su ma tsarin korwa addinin su na kiristanci ko na yahudanci ba a ambatar wani allah a yanka an fahimta ko so da za ka ci yankansu kada yanzu misali an faɗa anan cewar musulmai suna cin yankansu ka ɗauka cewa eh in ba nasu ba ba za a ci na alal kitab ko ba za a ci na yahudu ba irin za ka ci abin da ake tafa man tambaya a yanzu kirsimeti kirsimeti ya in suka baka yanka za ka ci ko ba za ka ci wasu ma kuma galibi yanzu mu mu suke kira mu yanka musu ko kuma su tafi kasuwa su siyo inda muke siyo yankan namu an fahimta ko to da to akwai halaccin cin yankan su mutum ka tabbatar cewa yankan su kai amma in mushe suka dauka wannan ko musulmi ne ya baka ba za ka ci ba eh. na shi ma yankan ke koko shi ma murɗe kan suke yanka wata manufarsa ta sun yi wani abu na bida'a wannan su ta sha kai dai an ce wa kulumi ma zukuri sumullahi alai kuma kana jin yunwa an baka sai eh, bismillah ka ce da suna wani abu kamar ce bismillah ba a'a ai akwai wanda na taba faɗar wannan bayanin sai ke cewa ai cewa suke wa ruhun minhu siyanka sun ce to ai wa ruhun minhu aya ce ta alqur'ani mu a cikin musulunci in sun ce wa ruhun minhu annabi isa rai ne daga cikin rayukan Allah sai suka yanka sai ke nuna shi suka yanka in sun ce rai ne daga cikin rayukan Allah sun tabbatar da bawa ne kuma za su yanka nan don tabbatar da cewar ubangijin da ishi shi ne ake wa yanka haka ya kamata ka fahimta ka eh, in dama an samu cewar wannan misali musulman masu kira yanka a duk baka da wani matsala ana maganar wanda su suka yanka za ka ci ko ba za ka ci ba to sun yanka in ba ji kai sun ambaci wani Allah ba a lokacin za su yanka to za ka ci an fahimta ku galibi zarmewa wajen sai ka haifi kwakwaf shi ke kawo har mu ma a kanmu ɗin a ce a musulman ma waye ya yanka an fahimta ku shi ke kawo haka amma abin da ka sani a tsakankanin yan uwanka musulmi kana cikin su sune majority su kake rayuwa da su aka kawo maka yanka to ka kawo kyakkyawan zaton ka cewar ba za a ambacin wani Allah a yanka ba sai ka bismillah ka ce ana ko da kuma wancan hadisin da annabi ke ce mutanen madina amma ba su ambaci Allah ba ko bismillah ka ce shi ne ke gaya maka shi wannan din eh. a dai su ahalar kitabin ake so a daɗa tabbatar maka da cewar yankan su ya halatta a ce an fahimta ko eh. Eh. mala ya ci gaba cewa wassalatu alaihi wassalati alaihim kuma musulmi a tsakankanin su ne junan su addu'a Allah ka ji kan wani ka gafarta masa ba irin abin da ya faru yanzu ba mutum yanzu zai tare da kai sai ce assalamu alaikum ta ba alhuda wai ba zai ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah in kana cikin musulmi to ya mai sallama an baka ciki kuma nan bai yi laifi ba assalamu ala man ittaba al-huda to haka shi manzo yake wa sahabbai ko sauran musulmi ba haka ba ne. an fahimta ko to nesa da irin wannan kwarwa ita take jefa mu cikin wannan matsala daukan abin da zafi har kuma daga baya kai ma ka zo ka samu kanka a cikin yanayin da ba za ka iya wato jure masa ko kuma tafiya a kansa ba la tashhadu li ahadin bi haqiqatil imani kaka kuskura kai wani shaida da tabbacin haƙiƙanin imani cewa ne ai mumuni ne na gaske a ba ruwanka da wannan a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama eh, akwai sahabin da ya zo ya manzon Allah ka ba wa na kaza ka ba wa na kaza ga wa na baka bashi ba kuma ya mafi imani ya ce kada ba shi musulman ba ruwanka da ya fi imani ka bashi shi a musulmansa yi kamar ya yarda zuwa lokaci ya manzan Allah ba ka fi ba ya fi wasu wannan da ka ba imani ce a'a ka bar shi musulminsa an fahimta ko to wannan yana nuna cewar ba naka bane ka rika bugan kirji akan imanin wani ka ci wani mumini ne ha muna kyautatawa wani zato bisa abin da ya bayyana gare mu ya tabbata akan tafiya mai kyau muna musu fatan alkhairi kuma to a wannan ya kamata ka kasance hatta ya tuba eh, yake cewa kai eh ko hatta ya atiya bi jami'i shara'il islam har sai idan ya zo daga ba ɗayan dokokin musulunci kaga mai bin musulunci ne sau da kafa sai ka ce wani mumini ne bisa kyakkyawan zaton da abin da aikinsa inuna mana an fahimta ko fa in qassara fi shay'in min dalika in ya takaita a wani abu daga cikin shari'ar musulunci kana na kisal imani to ya zama mai tauyayin imani shi ba ka fitar da shi daga musulunci kaka ce masa mashirkan banza mu arna ya eh, kasan ana wani abu a ce gara musulmin arna ba haka ake cewa ba ba musulunci tare da arnanci ba arnanci tare da musulunci an gane ko eh, wannan ba daidai ba ne eh. yace hatta ya tuba har zuwa ya tuba daga wannan laifin da yake to sai zama mai cikakken imani amma in dai na kan laifinsa tuna nan mai ragagin imani kamar da manzo tabbata mana a hadisin muslim cewar la yasriqu sariku hina yasriqu wa huwa mu'min ko kuma gana cewar wala ya shirbu la zini zani hina zini wa huwa mu'min wala ya as sariku hina yasriqu wa huwa mu'min wala yashrabu kamara hina ha wa huwa mu'min eh, wato mazinaci babu wani mazinacin da zai zina ina mai cikakken imani a sanda yake zina kaga kenan mai rakagen imani ne haka na kuma babu wani barawon da zai sata yana mai cikakken imani a sanda yake satar a shekinin sai imaninsa ya zama ragagge yake iya yin satar to haka kuma mai shan giya sai imaninsa ya zama ragagge yake iya kwankwada giyarsa to wannan yake tabbatar mace to idan suka tuba daga wannan laifuffuka to sun zama masu cikakken imani sun zama masu karfin imani in ku suna kan wannan to a matsayin masu sabo ne masu tauyayin imani amma ba ka rasa musu da imanin duka ba saboda irin wannan laifin sannan mala ya ci cewa illa ma zahara laka min tadhi'i shara'il islam sai dai abin da ya bayyana gare ka karar a fili na tozarta dokokin musulunci to wa ilmu imani haka ko to sanin imanin bawa ilallahi ta'ala ina ga Allah maɗaukaki sanin imanin Allah ina ga imanin bawa ina ga Allah maɗaukaki Allah ne mai iya sanin cewa bawa nan nasa mumini ne cikakken mumini ko bawa nan nasa mumini ne amma mai raunin imani sai dai mala yake cewa tamul imani au kisul imani haka ne yawwa ma'ana Allah ne yake sanin bawa nan nasa mai cikakken imani ne ko mai ragagen imani ne illa ma zahara laka min tadi isra'il islam sai da abin da ya bayyana gare ka na bawa na tozarta wasu daga cikin dokokin musulunci to zaka iya cewa sakamakon tozarta dokar musulunci ta kaza da wane yake yi wane yana da raunin imani in kai gini akan wannan ba za a ce ka laifi ba amma kana nufin har zuci wane ya fi wane imani a to kai ka tobara saboda baka san abin da ke cikin zuciya ba Allah ne ya sani an fahimta ku? amma abin da ya bayyana a fili wane ya fi wane karfin imani saboda mun ga ya fi tsayuwa wajen tsara doka Allah da kaucewa saba masa wane ya fi raunin imani saboda abin da mai bayyana gare mu na shi muka gaina yawan sabo da kuma katobara a wasu abubuwa to wannan kuwa amma dai yanke ka zartar da cewar abin da ya shafi a zuci wani ya fi wani imani to wani Allah ne ya takaita da shi shi ya kaɗaita da yin wannan eh, ana ya kamata mu tsaya akwai masu mitin kuma da za mu zo da mitin shi na idan nasi bai zo ba ko kuma hadisi ya nuna cewa wani ɗan ne ba to kamar matan da take jinya sai ta suka zauna cikin ta kafin ta rasu sai ta dinga wuta wuta wuta da wannan kalmar har ta mutu to wannan za a iya gini a kan hukuncin cewa yar wuta ce ita ko saboda ta cika da kalmar faɗa wuta eh. wuta eh. to mai za ka iya fahimta kuma idan tana cewa tsoron ta wuta tsoron ta wuta amma kai wuta kake ji take gaskiya ko misali <laughs> za ta iya kasance eh, a ciwon ba za ta ji ba za ka ji ku tsoron ta wuta tsoron wuta misali illa dai abin da aka fi kyauta zata wa bawa mu zato a ce a cika da kalmar shahada la ilaha illallah wannan shine abin amma idan har ita wannan baiwar Allah a abin da aka sani kafin wannan rashin lafiya da ta cika an santa da tsayawa akan dokokin Allah bin miji bin iyaye sallah azumi da abubuwan da ya kama da haka amma sai rashin lafiya ta rashin lafiya take cewa wuta wuta to za a iya kyautata mata zan cewar abin da ta fita tana yi ita dai tsoron ta wuta tsoron ta wuta kuma dama tun tana da rai galibin yawan maganganunta ita dai tana tsoron wutan ubangiji to za a iya kyautata zato a ce wannan ne an gane ku za kuma mata duk abin da ake wa musulmi na sallah da lakafani da rakata da abin da ya kama da addu'o'i amma in ta faɗi wani abu da yake nuna na kafirci to wannan ba yadda aka yi sai ce wancan ta cika da kalmar kafirci eh ce to idan waɗannan alamomin da aka faɗa idan an ga mutum ya cika da su kamar mutum ya ɗauke da azumi a bakinsa sai ya rasu ko kuma makamancin irin wannan suna da yawa tare idan mutum ya cika da wannan malam ba za ka iya yanke hukuncin cewa take ka dinga kyautata kyautata zato ba za a hana ka kyauta zato ba amma ka ce yanke kwana dan aljanna ne shine ba a so kai eh, yanzu ba a cikin irin harba harban da aka yi ba ai akwai dan sanda nan da na jin ba yake da suna awalu ai kaga yana sallah aka harbe shi kuma a ranar da azumi a bakinsa ran litinin ga azumin nafila ga shi na sallar farilla aka harbe shi kaga wani abin da ya bayyana za ka iya kyautata masa zato cikin da masa fatan dace da aljanna ubangiji domin ya cika ina kan aikin kirki sallah da azumi a lokaci guda ka fahimta amma ba za a zo a magana a lokaci? a wani dan aljanna ne eh wannan ne ba za ka faɗa yawa eh, eh. yanzu su mutanen mahausa kawai abin da suke duba idan aka ce mutum ya cika da kalmar shara ko su sun dangana shi ya shiga wai ba sa ba sa tunanin cewar a'a zai iya kasancewa da wani abu tsakaninsu da mahaliccinsu eh, wannan ba daidai ba ne da da dai ka ce mun mutu kyakkyawan zaton ya mutu da shahada kuma manzo ya ce duk wanda ya mutu da kalmar shahada bai da wama a wuta shi ma cewa bai da wama a wuta ba ba zai iya shiga wuta ba ko yawwa tambayoyi sosai da za a yi masa duk waɗanda za a yi wa wanda ya mutu haka yake za a masa tambayoyin kabari wannan littafin naka ne kai ka buga shi eh. kuma a cikin littafin sai da jika wani kaci haramun ne miji ya wa matarsa ko ya dinka ma ah, ya sayo wa matarsa kayan kafirai eh. yawwa na biyu kuma mace shine haramun ne miji ya baiwa matarsa damar sa basassun tufafi masu kama jikinta haka to idan mutum yana matarsa gida matarsa ne naka ne wannan yana da kowane irin nake so ta sami a cikin ya daga ita a wannan abin ai kun ka kula abin da nake magana a nan eh. suturar musulma za ta iya shiga ko ina ta fita a ƙarƙashin wannan na kawo ne an fahimta amma idan misali daga kai sai ita a cikin ɗakin ka ka ga dama ka ce kar ta sa riga ba ka so ganta da sutura ko ɗaya ya halatta an ka fahimta eh. amma nan ana magana cewar eh, kayan da za ta sa ta shiga ta fita cikin al'ummar musulmi a nan ne ake maganar wannan an ka fahimce ni yawwa a yanzu ba mun san akwai wasu kiristoci masu yin wata riga har ƙasa da wata irin hula mm. kuma su tafiya ba takalmi mm. wannan kayan an san sun shahara da su mm. su suke yin su to mutum ko ba zai ga wannan ce ka amma fa kana sun burge ni bari ni ma in irin su a wannan bai bai an fahimta kuma na suka shahara da wala cowboy wacce ba za ka sa ta kai sallah ba ka isa ba ka fahimta to da ka to wannan ka ce kai ita kake so ita ce shigarka wannan ya saba musulunci ka fahimta ko ya saba musulunci hau kuma a yanzu din ma za ka tarar misali in a ce akwai wani coci da suke da wata shiga tasu to musulmi ba ta ce musulma ba ta ce ta wannan kayan shigar ta mata ba mijinta ya ɗinka mata irinsu ya mata ba shi ne abin da ake nufi kayan kafirai abin da suka kaɗaita da sashi bai halatta musulmi isa eh. um, na kai mutum aljanna mutum ne misali ko sai kira sunan ka sai ce na kaza aljanna wanan aljanna kai kuma ka san haka ba kai masa magana ko kuma shi ma ya san haka amma bai dina ba to ya eh, in cewar da yake yi wane fatan mu kai da kai aljanna ko ka shiga aljanna in an tambaye shi waye a ke cewa wani aljanna ja fata nake masa to ba za ka ce masa na fata ba ka fahimta eh to a ci gaba da fata amma da rika kyautata lafazin nan kawai su rika dauka cewa ka mai da dan aljanna na nan ba ta ka bace <laughs> ah. an fahimta ko to sai a iya gyara na ji wani a kasuwa yana cewa ai malam jafar wallahi yana ta rantsuwa haka zan shige sai na suna faɗa haka ai dan aljanna ne to har kwanaki ma aka lokacin da wani wani fadan bege ya rasu shi ma ina jin wani ai shine hikimar karatun mu da muka yi mu yanzu mu zama daban da sauran al'umma cewar abin da musulmi suke kai a yau ba fa shine abin da musulunci ke cewa su tabbata a kai ba galibi kaga dai a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce ya je yaƙi ya yadda itaransa a filin yaƙi amma ka san yayi satar abin ganima kafin a raba kuma lokacin manzo suna fa cikin halin tafiya sun kusa isowa madina guguwa ta taso manzo yake cewa wajen wani munafiki aka turo ta suna zuwa madina suka ji labarin cewa ai nan ta zo waran ta dauka ta rika doka da kasa sai da ya mutu ga mutane fal amma ba ta kowa ba sai shi kaga in kai ne a ce wanda ya ga manzo suka yaki tare yi sallah a bayansa da shi da malam jafar wa yafi wani ai shi ma za ka ce dan aljanna ne to duk wannan ana gaya mana cewar sakin baki akan abin da ba mu muke da ikon sa ba nan ba kamar yadda kuma shi ma mai yin laifin ba za ka baki ka ce tunda yake irin laifi kaza da irin laifi kaza ba ina mutuwa dan wuta ne kamar abin da ya faru da wasu mutane biyu cikin banu isra'il da annabi yake gama ɗayan su mai yawan laifi ne ɗayan su kuma mai bin allah ne mm. shi mai bin allah yana yawan yiwa mai laifin nasiha wani ka rage abin da kake na sabon Allah har wata ran da ya zo masa ne ce kai ka kyale ni wai ka so an aiko ka zama mai sa ido da bibiya ta ne kai naka aikin ina shi kuma ne ba shi hawaye to wallahi ko ba za ka shiga aljanna ba annabi ya ce Allah yake cewa waye yake rantsuwar ba zan sa bawa na aljanna ba to na lalata aikin da ya ban karba ba shi kuma na yafe masa abin da ya to wannan ake so mu tsaya a kai duk kirkin mutum mu kyautata masa zato amma kan mu yanke masa yanke cewar dan kaza ne haka kuma duk laifinsa in dai ba ya mutu yana shirka ba ya mutu yana tsafi ya mutu yana tsaface tsaface da shirkance shirkance ya fito fili an masa amnisiya an gaya masa ya ce kowa ya abin da ya fishe shi to ba ya biya ce gaskiya abin da ya bayyana gare mu daga aikin wane ba za mu yi masa sallah ba ba za mu kai shi makafarta mu wannan ba kalle fi ba ka ce me game da tafiyar sallar kasar mutum ne sai yana so ya kasar sai ya yi tafiyar sai ya tuna ya kamar ya huce wundin haka sai ya yi niyya zai tafiya doguwa kamar zai je adamawa to sai kuma sai ya manta bai niyan ba sai bayan ya fita a ita niyyar dama sanda za ka yi sallar wannan kudurin da ka kudurta ɗarsawar da kai a rai cewar kabar na ce Allahu akbar zan yi raka a biyu ne a azar din nan shikenan ba wai sai ana nufin cewar tun daga nan kana hawa mota a tasha ka ce to ya ubangiji idan sallah azar ta zo biyu zan yi Allah azhar ba ne ba wannan darsawa a ranka da shi ne niyyar da ka iya yi kana can din lokacin da ka so yin sallah eh. wala hasha yanzu za ka ga da su shi za su yi aure haka kan sa irin wasu fararen kaya ka ga wani abu yana jan kasa haka tutuki dan tsawon to ya kai ga musulmai ma suna irin wannan shi ne dan ayyadai magana da miki bai halatta ai da yawa ma ba ma wai sai wannan ba abubuwan fa da muka ɗauko daga cikin halayya arna da kuma makotakar zama da su Allah yawa da shi da mu ba sa attachment ɗauko gashi a ƙara ta da cewar hadisi ya tsine wai amma yanzu ya zama shine kwalliyar da ba yadda za ka ga musulma ta ɗauki wato mai ko kuma wani abin da ya shafi sabulu ta da wanka da shi ko ta shafa don wai tefari tana nan a halittar da Allah ya mata ka so ta akan haka ko ka ƙi ta akan haka amma yanzu ba haka ba to abubuwan suna da yawa tsayuwar mu akan bibiyar irin wannan da kwatanta aiki kai matarka ka tsaya ta tsare ya'yanka ka sa su tsare kai ma ka tsare shi da mu ga sauri Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka